gani nan fitowa Allah ki sauri ina so in fita aiki yau nan da wuri to irin wannan wanka haka gaskiya kayan nan sun yi kyau da yawa ya kamata a canza su oh me yasa saboda kada wani wata taron kama da ta ce tana son ka <laughs> to me laifi idan wata har za ta gani ta ce tana sona. Au, haka ma za ka ce? A, to gani ne idan ta ce tana sona ni ba wai lalle son ta gani. Wannan kuma can ta matse mata hmm. ra'ayinta. Hmm, kamar gaske. Ni gaskiya ban yarda ba saboda an ce namiji ba kan goyo ba ne. Har da miji. Ban da mijina saboda ni mijina dan goyo ne gaskiya. yanzu za fita kenan? a dawo lafiya ku kula min da kanka ke ma ki kula min da kanki sosai fa ba wai na wasa ba ki je ki kwanta ki huta idan kika tashi kika yi sallah ki dafa min special abinci special fa idan na dawo sai in ci special eh to ya akwai wani abu kuma a baya kina so su miki wasu abubuwa ki magana mana na fi so in na fita kada in na je can ki buga mu kin san yanayin aikin mu yawa ka siyo min ba ka siyo min karas ka siyo min waye waye din nan na san halin ki ango ango ango ka sha kamshi yau kuma abin da kika tuna kenan <laughs> eh ai ganin ni ka maida ni kamar amarya shi yasa ni ma na da ka ango Ran kara gyara miki kodan ba kika Hey, Sosai kuwa. Ni na san na yi kyau. Kamar ranar ɗaurin aure. baki manta ranar ba. Ai wannan ranar ba ranar mantawa Idan na tuna ranar ɗaurin auren sai in rasa wani irin daɗi nake ji a rayuwata. Allah ko. wallahi domin saboda jama'a da na gani da yanayin family ke da suka bani haɗin kai ba irin tatsan nan kuɗi wancan ya kawo wancan ya karɓa wancan ya karɓa kawai komai aka yi abubuwan da aka gama kwara kai ba mamaki a sake maka irin wannan taron oh zai yi wa zaka ce zaka ƙara aure kaga za a sake yi kenan kai ɗaya ce tak ɗaya ce tak ba ba to um, ya kamata in tafi saboda kin gabata ne sauran abu daya rakiya eh sai na raka ka ƙwarai kuwa to shi kenan mu je raka har ofis fa a ah, ba dai ofis har ofis <laughs> har ofis za mu je assalamu alaikum yawwa ah, ah, ah, na dawo da ban dawo ba za ki ganni ne haƙuri kaya ne wai haƙuri ke so ki mm. ai ba zan yi haƙuri ba sai na lissafa miki abubuwa su kamar haka kin ga hitata mm-hmm. na san ki da sakaci sannan kuma fruits ina da wannan salad din nan da kika saba haɗa mun mm. da kuma kayan tina mm. da kuma sauran abubuwan da ke kika shirya mun na karan kanki sannan sai mun yi haƙuri duka ni kaɗai au har haka ma za ki faɗa to shikenan ni zan je ni da kaina amma Allah za ki gane kuskuren to har ne ma fa kake in laifi saboda ka hukunta ni ko ba zan yi laifin ba bara na tashi da jini ba to ai sauri dan wallahi a gaje nake saboda in ba ruwan dumin nan na zuwa ba ko ah, ah, ah, shiga da fulan nan ciki girman kujeranka kunna? Na gama komai don kai daɗi. Sai a tashi a jirgin kanku. Wallahi na gaji sosai kina gani. A gaji nake. Idan ka wuce da za ka warware. Ko ba za ka iya tashi ba ne? Don tallafa maka. Za ki iya? <laughs> Me zai hana? Nawa kake? Ai ba ki sani ba. Hmm. Bari dai sai na dawo zan faɗa miki. a faɗa dai a'a kai dai saya zaki fa wannan <laughs> ba ke dawa sai dai kai ka saya mu ni saya miki kwarai da gaske to wa zai saya mu wa nake da shi bayan na saya miki 20 naira <laughs> sai ka biya to <laughs> kamar kina cikin farin ciki ne wallahi kwanan nan eh ma to ban sani ba ni dai <laughs> kai kai kai to sai ki gode Allah wato mai gidan nan nawa ne wallahi ya dan ban shawara ya ce daina dadewa da wuri bana dawowa gida ya ce dinga zuwa ina baki hakinki duk abin da ya dace in rika kula da ke karin dinga zama in bata lokaci sosai a waje amin Allah ya rika haɗa ka da irin wannan wanda yi maka shawara ta gaskiya <laughs> to ke ma ki gode wa Allah da Allah ya baki miji iri na mai kula da ke mai koya miki soyayya ka a haka ce ne eh mana koya maka soyayya <laughs> to one zero. da me ka iya au oh, haka kike faɗa ka iya soyayya koya maka <laughs> ya dai irin wannan hamma haka wallahi na gaji ka gaji wallahi in ba ke ba ina dawowa daga ofis kawai daki na amma saboda soyayyar ke da ta ratsa zuciyata ba zan iya ba dole na shigo falo <sighs> Na ga kamar kina cikin farin ciki ne wallahi kwanan nan. Hmm. Hmm. Ko? kai eh, mana to kai ban sani ba ni dai <laughs> kai kai kai to sai ki gode Allah wato mai gidan nan nawa ne Allah ya dan ban shawara ya ce in daina da wani ba na dawowa gida ya ce dinga zuwa ina baki hakkinki duk abin da ya dace a rika kula da ke karin dinga zama in bata lokaci sosai a waje amin Allah ya dinga haɗa ka da irin wannan mutane duk wanda za su yi maka shawara ta gaskiya <laughs> to ke ki gode wa Allah da Allah ya baki miji iri na mai kula da ke mai koya miki soyayya ah ka ji mai koya miki soyayya ni da kawai ake koya mini soyayya Oh, haka zaki ce Ni eh, mana <laughs> ni dai nake koya maka soyayya to 1 0 da me ka iya au haka kike faɗa ka iya soyayya na ko koya maka <laughs> ya dai irin wannan hamma haka wallahi na gaji ka gaji wallahi kin ba dan ke ba ina dawowa daga ofis kawai daki na amma saboda soyayyar ke da ta ratsa zuciyata ba zan iya ba dole he na shigo falo salamu alaikum yawa lafiya kalau alhamdulillah wallahi na da manta gobe ki mana shirye-shirye daban na a gidan nan watan ina so za mu yi a gidan kana da na gaya maka ka daina irin wannan kawo abokan nan naka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ina gaya maka ba fa kowa ka sani ba idan wani ya zo ya aikata maka wani mummunan abu ba ka san fa yadda yanayin ne zamanin ne yanzu yadda ta canza kai dakata ba na san irin wannan surutu ya za a yi ce wai ba kya son bako kuma kin san wannan wani irin bako ne ma ba fa irin abokane ba haka anyhow ba wannan uban na ne fa wanda shi ne yake bani shawara akan wai in dinga dawowa gida da wuri don in dinga kula da ke kada in dinga toye miki haƙi kuma ki zo kina irin wannan magana hmm. ni ba na son irin wannan kabila ba ki san bawo sannan dan haka a kullum ina gaya miki da Allah ba na son wannan zarge-zargen da wani tunani irin mood akan mutum din shi yake sa dan adam halaka kullum abin da ba ma gane ya kenan ki cire wannan abin a zuciyanki bari in tashi in canja kayan nan wai kin dauka ba zan dawo da wuri ba ne kin san I'm always want to see you smile. Hmm. Yes. Gara wani. Wani kuma. <laughs> Ah, wani canja kayan nan. <laughs>

ya abincin ba abincin ya kusa amma bari ka muku abin sha to okay a mai gida kaga dan wajen da muke dan maleji kenan ya wuce maleji <laughs> a sai abu da Allah sai fatan dai Allah ya kawo wanda ya fi wannan gaskiya ne tunda muka dawo anguwan nan muna jin daɗin anguwa sosai Mm. muna jin daɗin Allah sosai yayi sosai wannan shine mai gidana alhaji tijjani a ya kamata ake kama na abincin nan ko taka gaskiya tana da kirki tana kula da kai gaskiya tana kokari sosai gaskiya ne na mun batun Allah ne gida wannan ai uga kai ya kamata ka faɗa mata idan ta zo sai ka faɗa mata ka san ka girki ki ai dai Allah uga domin ni idan na faɗa mata ta dauki abin da wasa gaba ɗaya ka take kan abin da wasa Allah yawa uga eh Ai in mata ce domin yana kara mata daraja kuma ka ba wanda baya samun ba ka ba gaskiya ne kai gaskiya na ji daɗin wannan sirri da ka bani watan mace in ta iya girki kawai an gama gaskiya ne gaskiya ne a'a oga ya kamata in kirawo ta ka bata da hannunka kuma ka faɗa mata yadda ka ce girkin na ya yi daɗi ka faɗa wata da ji zainab zainab a ah, mai gida ne zai tafi shi ne na ce bari kira ki ki zo ku yi sallama da shi hmm. zan tafi na kuma gode sai dai wannan gashi na mata ko ban gaya miki ba gaskiya kin yi girki abincin ki yayi na gode <laughs> me gida da wahala haka a ah, wannan ai ba wani abu to masha Allah masha Allah gaskiya eh, ki ci gaba da yin kokari akan irin wannan wanda ki abincin ki akwai dadi na gode sosai yau zan koma to okay a ah, bari da kashi masha Allah bismillah

kirki ne da shi sosai wallahi wallahi me yasa a'a ba na son ki rika faɗin irin waɗannan maganganun ba na to gan ne gidan nan ni da kai ne kawai mu ko gidan nan na ni da ke ne mu biyu amma kar ki manta ni ne jama'a ne kuma gidan gidan jama'a ne a cikin gaba ki faɗi waɗannan to na yadda kina kare min mutunci na amma dai gidan mu gidan jama'a ne don haka dole jama'a su rika zuwa gidan nan <sighs> tashi ki kamun ruwa in sha shiga da kayan ciki هذا عالي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم زينب زينب زينب زينب zainab ki haƙuri na san na tashi ki daga bacci da gani bacci ki ki haƙuri lafiya kawai dan wuciya zan yi naga ya kamata dan biyo mu dan gaisa ko kuwa gaisa ba kace to laifi ne dan na zo sada zumunta na zo ne mu dan gaisa da kuma dan na so turare ne guda biyu da matata da ke na ciki a'a bana so ka tara duka ka kai mata na gode dan Allah ta malam bana so tattara ka kai mata na bar mata da ah, haba haba zainab ke sai ka ce ba waye ya ba duk mutumin da aka yi mai kyauta i dawo da shi to ne ya nuna ɗabi'a sabat mai kyau wacce kenan dan Allah malam ka tashi ba son dogon magana idan takaman ka kai mai gidan mijina ne to yanzu bai nan baya nan saboda haka sai ka tattara ka kinga ki ki hakuri in dai Allah ba na wani hakuri zan yi to yanzu ga turaren ba na bukata tashi ka fita kafin in ma ihun kwarto wallahi in baka fita ba ihun kwarto subhanallahi subhanallahi kwantar da hankalinki ki ni daga murya kwarto kuma kwarto mana in ba kwarto ba menene to ki da Allah ki daina daga murya kada a ci ki yi hakurin dan wani Allah ya huci zuciya tashi ka fita to ga turaren bana bukata ka kai wa matarka duka ta hada bana so shikenan in ya jawo kaina haba zainab wuce dan Allah ka saka ko sai na maka ihun ne zaka fita soyayya ce soyayya eh. kai yanzu baka ji kunyan fada ba ba na jin kunya ina son ki ne ina matar aure kake fitar min da kalmar kana so na soyayya ce ah lalle wuce da ka tsaya kana kallo na wani irin kallo ne wannan ana ka wuce kana kallon mutum sai ka ce zaka cinye min zainab bai shi ko kunya baya ji zainab haba zainab ina son ki ne zainab kana san yin jiki ne ka fita ka bar gidan nan zainab zainab ba yadda zan yi ne ina son ki zainab zainab ina son yi magana da kai kuma sai faman da na dinga ina jin ki amma kuma kin san gobe zan tafiya saboda da gida ya tura ni zuwa sokoto dole ne in je in yi ayyuka na can sokoto yaya mm. na ji kina mun mm. ni ko ni na san dalilin da ya tura na sokoto saboda ai ayyukan namu suna da yawa in ba sakwata na je ba abin ba zai yi ba to shi ya sa zan tafi ki kwanta don allah ki bacci yadda safe ni zan yi ayyuka na to zauna ki hira kina da rayar da zaki yi magana da ni ci gaba magana ta gaskiya fa mai gidan nan na kai na so ya ci amanar ka ne saboda jiya ya zo gidan nan da rana baka nan ban dai ba su haɗin kai bane amma na san dole sai ya ƙara dawowa Allah ki bar zancen nan ya za a yi mutum ya tura ni tafiya kuma ki ce wai ki zo kina su maganganu kamar wata mutumiyar da baki san abin da kike ba ba na san irin wannan zage zagen da Allah na san haka zaka ce dama ba fa ina son hada ka da mai gidanka bane ko kuma kai tunanin ina so rika hada ka da mutane a'a ina so ne ka tabbatar da gaskiya ta na fi so ka kama shi da hannunka ina so ka yadda za ka yi tafiyar nan don ya so in san yadda za ka ina so ka kama shi da hannun don na san tabbas ya dawo. Wai me ke faɗa ne da Allah? to shin ke waɗannan maganganun da kike faɗa to bidi ya yi kama da mutum amma dai kin san ya tura ni zuwa sokoto wai kina nufin kada ni tafiyar zan yi shawara kai kwanta ke bacci ni barin ci gaba da ayyuka kawai shi ne magana <sighs> ina jin ki amma kuma kin san gobe zan yi tafiya saboda da gida ya tura ni zuwa sokoto dole ne in je in yi ayyuka na can sokoto yaya mm. yanzu kina mun ni ko ni na san dalilin da ya tura na sokoto saboda ai ayyukan namu suna da yawa in ba sakwata na je ba abin ba zai yi ba to shi ya sa zan tafi ki kwanta don allah ki bacci yadda safe ni zan yi ayyuka na to zauna ki hira kina da rayar da za ki yi magana da ni ci gaba magana ta gaskiya fa mai gidan nan na kai na so ya ci amanar ka ne saboda jiya ya zo gidan nan da rana baka nan ban dai ba su haɗin kai bane amma na san dole sai ya ƙara dawowa Allah ki bar yamsa ne da za a yi mutum ya tura ni tafiya kuma ki ce wai ki zo kina su maganganu kamar wata mutumiyar da baki san abin da kike ba ba na san irin wannan zarge-zargen da Allah na san haka zaka ce dama ba fa ina son hada ka da mai gidanka bane ko kuma kai tunanin ina so in rika hada ka da mutane a'a ina so ne ka tabbatar da gaskiya ta. na fi so ka kama shi da hannunka ina so ka yadda za ka yi tafiyar nan don ya so in yi yadda za ka ina so ka kama shi da hannunka. shi na san tabbas ya dawo. wai me ke faɗa ne da Allah ka yarda to shin ke waɗannan maganganun da kike faɗa to ya yi kama da mutum amma dai kin san ya tura ni zuwa sokoto wai kina nufin kada ni tafiyar zan yi shawara kai kwanta ke bacci ni barin ci gaba da ayyuka kawai shi ne magana wai kai me kawo ka gidana ba na ce karka sake zuwa min gida ba kai mutum sai ka ce maye a tabbas ni maye ne mana amma mayen ki hmm? ki ne ai ni tunda na riga na ji na san ki ba yadda zan yi dole yanzu da nake so ki bani haɗin kai sai ya rabu da ki ba ka haɗin kai eh. me kake so haba sai ka ce wata karamar yarinya kamar ba wata wayayya ba ai kin san me nake so hmm? ki bani haɗin kai kawai ban gane ba kuma ya kamata ka ganar da ni to tun lokacin da na ga hotonki a wayar nazifi mai gidanki sai na ji wani abu ya mamaye zuciyata ya kama min raina da miki ya faifaye cikina to da na ga wannan naga yanayin kyanki da yi hoton nan sai na tursasa shi na ce lallai ilalla ila ne gidansa domin in ganki to kuma da na zo na ganki sai na ji abin ya ƙara haɓaka ya hawa kamar farashi ya kuma haɓaka ya ninka na da a yankin na tura shi sakwato to abin da yasa na tura shi sakwatan dama dan in samu damar da zan keɓe da ke ne eh mi face to face da ke mi face to face da ke eh saboda haka ai ba don komai tura shi ba dan samu wannan damar ne kawai saboda haka ki ban dama in kuma kin ki in tursasa ki hmm. in na so dai amma idan ban so ba ai baka isa ka tursasa ni eh alawuce zuciya ki to <laughs> ta lumanar ta lumanar ta hmm. lumanar eh lumanar kin shirya ne ko ku baki shirya ba ah, to wani irin shiri wani irin shiri kuma zaki a ah, dakata ina da magana to yi maganar ki ka san dai komai sai an shirya ake yin sa ko gaskiya ne gaskiya ne to saboda haka ka bari na shirya tukunna ha to wani irin shiri ah, irin shirin da kai kafin ka zo mana eh to haka to ani abin da nake so bana so ki rika jin tsoro na kina wani ja da baya in dai kin yadda kin ban hadin kai to ki tsaya mana hmm? ai ba kya rufe saboda ba shirya ba shi yasa ba zan tsaya ba a'a ni fa bana son a ce kina da tsoro ban san mace mai tsoro ki saki jikinki kawai eh kai dai a barka za ta gashin ka Allah to a bar ta din amma da Allah ki daina jin tsoro na ki tsaya kurin kin yadda hmm? kin yadda yawwa ko ke fa ma da ta tafi a'a ki daina matsawa mana ki tsaya tun da kin yadda ki tsaya din daya daya yawwa to yawwa to yaya kin amince <laughs> Ka san wa yake bayan ka? Eh! Wai! Wai! Aljani ne! Ba aljani bane ni ne. azifi ne wanda ka tura shi saboda dan ka ci mara amana kai munafiki ne ko a mm, ya ka tura ni sokoto eh ni ne wallahi ni zan yi magani ni ne Allah zan yi shirin shi kuma wannan igiyar wannan shirin da igiya Allah ba abin da nake so da kai kada ku tona mun asiri na ku rufa mun asiri na dan Allah ranka ya dade hakurin banza makarecin banza makarecin wofi kai wannan macuci ne a zalimi ni na dauke ka kamar ubana ka zo kana cin amana ta wallahi ban taba tunanin zaka ka irin wannan abubuwan yanzu kaga sai ka kiyaye da yanzu mun amince na amince da yanzu mun ci amanar ka wannan shine abin da nake gudun mana a cikin rayuwar auren mu rufe mun bakin ka rufe mun bakin ka da Allah mutum banza mutum wofi Allah ya isa tsakanina da kai ka tashi ka fita ka bar gidan nan ka tashi ka fita ka bar gidan nan na ce maka oga ka yi hakuri oga kai ne oga ni ba oga bane macuci a zalibi ka fita ka bar min gidana na ce ma ka tashi ka fita na ce ma ka bar min gidana ka tashi wannan ina ma magana kana jina. ga hanya fita wallahi zainab ni na rasa abin da zan faɗa kan wannan insha Allah zai daga yau duk shawarar da ba bani zan yi kokarin ki shawara wallahi ya ban mamaki na yi matukar mamaki akan abin da ya Zainab Allah ya na gode da Allah ya sa kika faɗa min sirrinsa yanzu da wata shashasha ce da yanzu shikenan aikin gama ya gama na zo na kama shi da hannuna wallahi na ji daɗin wannan al'amarin Allah ya miki albarka bari in je